wasalatu wasalamu al'akamani al'akamalani alakhir kalbillahi ajma'in nabiyina muhammadin wa al'alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila min amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a yau kwanan wata sha bakwai ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da sha takwas ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alƙur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratun nur wanda yau muna zama na tara zama na tara darasi na tara kenan za mu tashi da ikon allah tabaraka ta'ala a kan aya ta talatin da ɗaya kayan sabaƙullin mu'minati yardudna min absarihinna ويحفظن فروجهن حرم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون bayan الله ya kirayi muminai da su kiyaye su kame ganinsu a kan abin da Allah bai halatta musu ba sai kuma Allah ya sake kira ga su ma wato muminai mata irin abin da ya kira zuwa gare shi ga muminai maza ya ce wa ƙullin ce ya kudu na min afsarihin na gaya muminai mata su kiyaye wato ganinsu abin da ake nufi na yi bayani yaghfidna mana su sunkuyar da ganin su su sauƙaƙa ganin su ainihin wato kwantar da ganinsu, kada su zura idanunsu zuwa ga abin da Allah bai halatta musu ba wa yahfazna furujahunna kuma a gaya musu su ma su kiyaye farjojinsu su mata din kamar yadda aka gaya maza masu kiyaye banda zina ala yubdina zinatahunna illa ma zahara ha. kar su bayyana adansu sai dai abin da ya bayyana kalmar wato ayar abin da suke nufi ya kai wannan annabi ka gaya wa mata muminai wajibi ne a kansu wato yukafifna na anin nazari ila ma la yahillu lahunna su kame idanunsu da ganin abin da bai halatta musu ba su kiyaye al'aurarsu da al'ada ta gudana ana bayyanawa kamar zobe a hannu wannan ba laifi za a iya gani mace in ta saka kamar kwalli a ido ba laifi don ya bayyana da abin da ya kama da wannan wanda ba yadda za a yi dole ne sai dai mace sai ta bayyana shi a cikin ayar gabar ta farko ayar farko da muka ce kullin mu'minina mata ma sun shiga ciki ala sabilit taglib to amma nan Allah ya kebance su da ambato khassahunna bil khitab huna ba'da rijal Allah ya ambace su yake bance su da ambato bayan ya ambace maza din don ya karfafa mana umarnin da ya ba su na kame ganin su su kiyaye farjojin su tsuma a karan kansu sannan kuma ya mana bayani kamar yadda bai halatta da namiji ya zura ido ya ta kallon mace kallo irin na sha'awa ba sai dai abin da Allah ya halatta masa fa innahu kuma la yahillu lil mar'a ita ma mace bai halatta gare ta ba ta zura ido kallo irin na sha'awa da so zuwa ga miji ko namiji saboda alakar ta da shi a da alaƙar namiji da mace duk kusan abu guda ɗaya ne ɗayansu ya kalli ɗaya da sunan sha'awa wannan laifi ne ala sabili fitnati wa su'il qasd kenan fitina da kuma mummunan nufi wanda yu'addi ila ma la tuhmadu uqbahu yawan kallace kallace mace ta kalli namiji namiji ya kalli mace zai kai zuwa ga abin da wato ƙarshensa ba zai kyau ba Allah ya daɗa ba da doka ya ce wale drib na bihumur hinna ala jiyu bihinna su lullube kirjinsu su lullube wato kawukansu shi ne wale ya drib na bihumur hinna kalmar alhumur da zammil kha wa zammil mim humur. jam'i ne na khimar khimar kwaya daya khumur masu yawa to su lullube kansu da khimar ɗansu menene khimar shine abinda mace take lullube kanta da wuyanta da kirjinta shine khimar abinda mace take lullube kanta da wuyanta da kuma wato kirjinta to Allah ya ce su yi kokari su shimfida khimar ɗansu ma'ana su lullube kirjinsu su lullube wuyayukansu su saka tsumman kar su bar kirjinsu a bayyane ko a buɗe wannan ɗin haramun ne kalmar jai alajiyu jiyu na aljiyu jam'i ne na aljaibu aljaibu larabci shine yankan wuyan riga ɗin nan shine jai wannan idan za a sa wuya ai ana yin yanka to ana ce da shi aljaib don haka ne ma aka ari sunan nan gurin inda ake sa botin din nan sunansa aljaibu aka ari sunansa aka sa wa aljihu aka ce aljihu ma aljaibu saboda yana kusa da wurin amma asalin asalin aljaib shine wannan yankan wuya na riga shine aljaib فتحة في أعلى الثياب يبدو منها بعض الصدر والأنق wanda ake ganin ƙirji, kuma ake ganin wani ɓangare na wuya shine jai to Allah ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna su shimfida shine yadribna su lullube wato wuyansu da himar ɗinsu don kar a ga wuyan abinda ake nufi su lullube gaban kirjinsu kaga yanzu idan sun zo ɗinki su mata tela in ya zo ma tun daga kafaɗin yake yanke wurin saboda fitina da kwashe nan wurin gaba ɗaya duk yawanci ɗinkin mace nan abu ɗaya ce kuma ka duba shari'a ta yi nan ɗin za a lullube amma idan sun zo ɗinkin saboda fitina shedan ya san nan ne Allah baya so a gani sai ya sa aka yi masa dinki sai a yanke nan gurin sai a kwashe haka gadon bayan ta ma kafadin su yawanci dinkin mata da ake faɗa a waje sannan kuma kirjin ma a waje kuma nan ne Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala julubihinna sululubi to a iya cewa mace za ta iya wannan ɗinkin? ta yi amma ta sa mai gidanta a gidanta ba wai ta yi ta sa ta fita waje ba ba wai a makaranta a sa su yi irin wannan ɗinkin ba asalin ɗinkin mace inda za a yi rigarta ya kamata ya zama kamar na maza ne haka kun ga wuyan gaba ɗaya a rufe yake bai kamata a bar shi kuma nasu a buɗe ba amma ya laifi al'amura sun canja ƙwarai da gaske in dan kwalliya ne wa miji wannan ba laifi za a iya yi amma a yi a fita waje wannan haramun ne وليضربن بخمورهن على جيوبهن أي على النساء المؤمنات أن يسترن رؤوسهن yana kan mata su lullube kawo kansu su lullube wuyayi kansu su lullube kirjinsu abinda zai rufe kai da wuya da kirji shine khimar muna ce da shi hijabi kenan to su lullube hijabinsu wannan shine dalilin da Allah ya wajabtawa mata su lullube kansu hatta la a ahadun min al-ajanib ala shay'in min zalika kar wani ajilabi ya ga wani abu a jikinta so anan abin da muke so mu sanar da yan uwa shine abin da qur'ani yake faɗa bayyana ado da mata suke yi bayyana jikinsu da mata suke yi su bayyana kirjinsu su bayyana wuyansu haramun ne a ga wuyan mace haramun ne a ga kirjinta ballantana nama ta yi ɗinkin da zai bayyana wata sifa ta jikinta ya matsi ta a shari'ar musulunci wannan haramun ne daina barin 'ya'yanku suna fita irin wannan ba tare da sun saka babban hijabi sun lullube fuskarsu sun lullube wuyansu sun lullube jikinsu ba wannan kuskure ne amma yau za ku ga idan a kasuwa ne haka za ku gansu mace ba ma damu ba ma ko a ofis ma ko wani aiki ka ga nan ɗanta duk a waje kawai ko damuwa ba ce ba wata ma har zaren breziyan ta ma da ta rataya a kafaɗan shi ma yana bajama saboda tsabar shedanci da rashin tsoron Allah da kuma keta dokar Allah Allah ba su ikon ganewa kuma Allah sa mazaje da iyaye su gane wannan umarni na Ubangiji tabaraka wa ta'ala su hana matansu irin wannan mummunan shiga malamai suka ce da mata a lokacin jahiliya suna saukar da wato hijabinsu ta bayan kansu sai su sauke shi sai ya sauka ƙasa ma'ana ga mayafin amma sai su ne sai su yafa shi a baya kamar irin namiji in ya sa ihrami ba yana yafa shi a baya ba to a lokacin jahiliya haka matan suke sai su sa mayafin sai su sa hijabin amma sai su zuba shi a baya nan din duk a waje yake to shine Allah ya saukar ce wato waliyadribna bi hinna ala jibihinna aka ce mata muni kar ku yi koyi da mata yan jahiliya ku kam in kun zo ku rufe bayan kuma ku rufe gaba kar irin rayuwa ta jahiliya kaga yanzu za ka iya cewa kai tsaye shigan da matan mu suke yi suna bayyana tsiraici shiga ne na irin na yan jahiliya wanda ƙur'ani ya hana haka sannan imam ibn kasir a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ya kawo hadisin da imam bukhari ya rawaito daga nana aisha Allah ya dade ita tace yarhamullahu nisa al-muhajirat al-awwal Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kan matan sahabbai al-muhajirat wanda suke hijira na farko yayin da Allah ya saukar da wannan aya wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna tace akhadna uzrakunna fashaqaqnaha fahtamarna biha kawai sai suke daukan zannuwan su suna yaga zanin suna mai da zanin su raba shi gida biyu su lullube kansu gaba daya su in sun tashi ma zanin gaba daya suke rufo shi daga kansu har ya sauka kasa gaba ki daya tace Allah ji kansu haka suka yi saboda tsabar bin aya a wata riwayar suke cewa inna nisa'a quraish inna nisa'a quraishin wato lalle matan shawa suna da falala ƙware da shi ce wallahi ni dai ban taba ganin mata masu falala irin matan wato mutanen madina misawul ansar a tasirikan tasdiqan bi da masu tsananin gaskata littafin Allah kenan Alƙur'ani, kuma ga imani da alqur'ani yayin da Allah ya saukar da wannan aya ɗin, sai suka koma wato suna mazajen suna karantar da su waɗannan ayoyi abinda Allah ya ce na wannan aya da an ma karanta mana wa yatlu rajulu alamar ati wa ibnatihi wa ummihi wa ukhtihi na na ya ce saboda sabai aiki da Qur'ani da aka saukar da wannan aya sai mutum ya je gida yana karanta wa matarsa aya, kin ji abin da Allah ya ce yana karanta wa ƴar uwarsa aya kin ji abin da Allah ya ce yana karanta wa ƴarsa mace ayar kin ji abin da Allah ya ce wala wa ala kulli dhi qaraba ga dukkan wani dangi baki daya babu wata mace wallahi face da ta ji wannan aya wannan ayar na alillibe kirji a rufe jiki a saka hijabi face sai sun ɗauki zannuwarsu da mayafansu suka yi ta yayyaga su suna mai da su hijabai tasdiqan wa imanin bima anzalallahu tabaraka wa ta'ala min kitabi saboda gaskatawa da kuma imani da abin da Allah ya saukar a cikin littafinsa asbahna wa ra'a sallallahu fi salati subhi sai ga waɗannan mata sun wayi gari a bayan manzon Allah a sallar asubahi wato sun wato sun lullube kawukan su sun rufe kansu kirf yau da daddare Allah saukar ayar amma da asuba da aka zo aka gansu duk sun rufe kansu ina ya koyan uwa musulmi ku gane haramun ne mace ta bayyana kirjinta saboda faɗin Allah na yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna irjinta wuyanta ya bayyana haramun ne dole a sa mayafi da za a lullube kai kada mutunci ya bayyana abinda ake nufi da wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna az-zina wato shine ma adal wacce wal su daina bayyana ado na koye menene ado na boye an ce zina ana nufin duk abin da ba fuska ba duk abin da ba tafin hannu ba kamar gashin kai kamar zira'i nan mace ta buɗe nan ɗinta kamar sangalalinta kafarta ta buɗe wannan duk haramu ne namiji ba laifi bane dan ya buɗe nan gurin wannan ba laifi ba amma haramun ne mace ta buɗe nan ko ta buɗe dantsanta haramun ne wala yudina hunna amma tafin hannu ko fuska wannan dole ne za a iya ganin shi amma irin waɗannan abubuwa kamar gashin kai da suke kwalliya da shi mace ta je ta da gashi zubo shi har bayan kafadanta ko gaban kunnanta a sauke shi ko a masa kwalliya ko a wani abu duk matar da ta fitar da gashinta waje ta fitar da tsiraicinta ta fitar da tsiraici da Allah ya ce kar a fitar ko da gashin nan kwaya ke ne kuwa don haka yana da kyau mata a ninka sa ɗan kwali bayan ɗan kwalin ko a saka hula zai rufe gashin ga baki ɗaya kirif ko ƙwayan gashi guda ɗaya ba a so a bari a nan nake so yan uwa su gane gane cewa an ci mu da yaƙi a wasu makarantu da ake zuwa ake buɗewa na musulmi ko wanda ba musulmi ba gaba ɗaya ma haramta wa mata sa ɗan kwali ake kowace yarinya sai ne ta tsaife gashin kanta ta sa ribon ta sa abin ɗaurewa ta yi ta zuwa makaranta ta shekara shida a firamare ta zo ta shekara biyar ko shida a sakandare shekara goma sha biyu yarinya tana yawo ba ta sa dan kwali kai ka isa bayan ka aure ta zo ka ce wai ta sa hijabi wata in ta je jami'a amma ba za ta saka ba bukoda tana rayuwa ne a cikin hausawa musulmi don haka an yaƙe mu an ci mu da yaƙi an yi faɗa da addinin mu, an zo mu an buɗe mana makarantu an yaƙi ƙur'ani an yaƙi karantarwa musulunci duk makarantar da za ta ce yarinya budurwa ko yara yan mata kar su sa dan wato dan kwali wallahi faɗa da Allah ne kuma faɗa da shari'a ne kuma ya kamata musulmi masu kishi da shugabanninsu da jagororinsu da waɗanda suke faɗa a jikar su bar irin waɗannan makarantu suna gudana a cikin tsakiyar musulmi sai dai duk wanda zai buɗe makaranta to lalle ne ya kula da al'ada mutane da addininsu uwa uba makarantun private waɗanda na kuɗi ne yaya za a bari su zo suna irin wannan na gwamnati ko daman bai kamata makarantun gwamnati a zo a kafa mata wannan doka wai a ce wai wai ba za su sa dan kwali ba a'a saka dan kwali rukuni ne shari'a ne ga ya mace kai ba ma dan kwali ba ma hijabi qur'ani ce ya lullube kirjin su duk wani uniform da za a sashi kirjin mace zai bayyana wuyan mace zai bayyana da wannan uniform haramun ne mace ta sashi ko a firamare ko a sakandare ko a jiniya ko a wajen aiki ko a ina ne duk wani kaya da mace za ta tashi da sunan aiki in ji kirjinta zai bayyana wuyanta zai bayyana wannan haramun ne ga musulmi ya sashi dole in an sashi sai an nemi wani mayakun a lullube kai wani hijabin da za a lullube kai don a rufe wannan wuri da haka na bari ana zuwa har gidajenku da unguwanninku da ku ana cin ku da yaƙi a buɗe makarantu da za su koya wa yara rashin tarbiyya a wajen sutura rashin tarbiyya a wajen kunya rashin tarbiyya a wajen kamewa ga yara malam balagaggu yan mata gantan ganjan a makarantun sakandare malam babu hijabi babu dan kwali jinsu a bayyane sun gama balaga kuma wai kaga wai ƴaƴan musulmi ne sai da yamma in za ta tafi islamiyya sai ta ɗauki hijabi ta saka wataƙila har ma da niƙabi amma da safe ta saka gajeren siket ta saka matsatsiyar riga Da saka rigar da zai bayyana wannan abubuwan da muka faɗa kuma uban je biya kuɗin makaranta ɗugugu da kansa ya kai a cire mata kwali wallahi wannan ba daidai ba ne kuma abun kunya ne a nan da ya arewa musulmi a najeriya a ce wai a samu irin waɗannan makarantun musulmi ba su yi ƙoƙari suka nemi 'yancinsu suka yi ƙoƙari suka gyara ba su zo su buɗe makarantu su zo su buɗe dukkan tsari na ilimi amma kuma su respectin addinin ku su respectin al'adar ku in ba haka ba ku cire 'ya'yanku da waɗannan makarantu ku daina sa 'ya'yanku a makarantun da za a sana sa ɗan kwali ku daina sa 'ya'yanku a makarantun da za a hana saka hijabi wallahi tallahi faɗa da addinin ku ne kuma duk uban da ya bar ɗan yarsa take irin wannan makarantu to ya shirya ansa da zai je bawa Allah ka sa yarka ta yi tsirara shekara shida ka sa yarka ta yi tsirara shekara goma sha biyu wai saboda za ka yi makarantar boko ta saba Allah ka fada cikin fushin Allah saboda kawai za ta yi boko wa ya ce maka idan za a yi boko sai an yi tsaraici a ina bature ya ce in za a yi boko sai an yi tsaraici me alakar karatun boko da hana yarinya sa dan kwani me alakar karatun boko da hana yarinya saka hijabi me alaka ba alaka ko da hijabinta za ta yi karatunta ko da niƙabinta za ta yi karatunta ko da me ɗinta za ta yi komai nata Zaka ya kamata musulmi ku zama wayayyu a duk inda kuke kuma ku zama masu kula da yancin ku da mutuncin ku ba wai a zo har gidanku a ci ku da yaki kuma ba za ku iya magana ba wannan kuskure ne wannan saba shari'a ne kuma wannan saba qur'ani ne wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna Allah ya ce kada mata su rinka bayyana waɗannan abubuwa akwai azina az-zahira akwai azina al-khafiyya Allah tabaraka ta'ala ya hana an nisa al matan mu'minai su bayyana mawazi'iz zinati al da li kulli ahadin ga kowa gaba daya sai dai abinda Allah ya keɓance wato a nau'i nau'i wato na mutane da ba laifi in sun ga waɗannan wurare kamar misalin a inda na faɗa ɗin wannan azinatul khafiyya wanda aka hana su bayyana shari'a ta ware mutane guda goma sha biyu ko nau'in a mutane guda goma sha biyu su wannan idan sun gani babu laifi kamar misali wanda namu irga yanzu idan ya ga kan mace ya ga gashinta ko ya ga zira'inta nan ko ya ga dantsa wato sangalalinta na kafa waɗannan abubuwa da na ambata wanda za mu faɗa yanzu ɗin nan da Allah rama ya karanta mana su kam in sun ga na mace bisa larura yanayi ya sa suka gani wannan bai zama haramun ba ko kuma akwai wanda ma Allah ya halatta musu ba su gani din kai tsaye kamar miji Allah ya ce zina yubdina hunna illa li kada su bayyana wannan ado nasu boyayyen ado sai ga ainihin wato a mazajensu. Allah ya fara da albu'un menene albu'un ana nufin al mata a fi zalika in a radu islaha ana إصلاحا أنا Su su ne ake yi wa ado. asali miji shine ya halatta a yi masa ado ya gani ya ji daɗi asali mijin mace asalin mace ta lullube kanta ta rufe jikinta kuma shi mutuncinta kuma shi ne darajarta kuma shi kimanta kuma ko da 'yan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya ne ba ce ta zo ce ta bayyana ta ba amma ta caba kwalliya ce ado mijinta ya gani wannan shi ne ake nufi a shari'a ina fata ana fahimta yawwa halal ne a gare shi to Allah tabaraka ta'ala ya ce ba laifi idan mazajen sun gani au aba'ihinna ko iyayensu ko aba'i bu'ulatihinna ko iyayen mazaje kamar baban miji ba yadda za a yi aure matar ɗansa duk wanda ɗansa ya aure mace to wannan matar har abada haramun ce a gare ka don haka dan matar ta bayyana wani abu na adanta a gaban uban mijinta to wannan ba laifi ne sai dai yanzu lokacin fitina ne a wannan zamani al'amura sun canza yawwa ko uban miji ne kawai sai an je an an san dai ya za a yi kawai ta rufe jikinta idan eh, wani abu zai iya biyo a baya ko iyayen mazajensu au ihinna ko 'ya'yansu 'ya'yanta ita mace au abna'i hinna ko 'ya'yan mijinta kamar ya 'ya'yan mijinta idan mace ta yi aure ko ba ita ta haifi wannan ta ba a wajen mijinta mana ɗan kishiyarta ɗan abokin zamanta to wannan yaro haramun ne ya aure ta har abada ai ya zama ɗanta ɗan mijinki ɗanki ne in ɗan miji shi ma ya ga wani abu da wannan zina da muka faɗa ba laifi shi ma ɗin yanzu akwai fitina ƙwarai da gaske sai a kiyaye au hinna ko ƴan uwansu maza kamar ƙaninta ko yayanta wataƙila yanayi ya sa ya ga gashinta ko ya ga zira'inta na ƙafa ko na hannu ko bani hinna ko ƴaƴan ƴan uwansu ƴaƴan yayanta ko ƴaƴan ƙannanta maza au bani hinna. ko kuma 'ya'yan 'yan uwansu mata mace 'ya'yan 'yan uwanta 'ya'yan yatta 'ya'yan ƙanwarta 'ya'yanta ne don ku ba za su aurenta ba waɗannan al'asnafu saba'a sinfi ne guda bakwai wanda Allah ya ambace su bayan miji dukkansu suna cin almahari alladina la yahillu lil mar'ati wato azzawj azzawaj bi wahidin minhunna barin da kara mana wani sabon hukunci waɗannan simfin mutane guda bakwai bayan miji dukkansu a shari'a su ne almaharin wanda mace bai halatta ta aura ba shi sa aka ce don ta bayyana adan ta gare su ba da zan maimaita don a gane duk wanda zan faɗa ɗin nan babu aure tsakaninta da mace kwata-kwata bayan miji damar miji ya riga ya aure ta ko yawa wannan babu babu babu babu iskali a ciki to ba ihinna mace ba za ta auri ubanta ba ba za ta auri uban mijinta ba wannan suna cikin wanda suke haram ne kar wani ya zo ta takarda takardar ce mala ya halatta mace ta auri babanta a a ai Allah ya ce a ba ihinna abu na biyu shine a aba hinna. uban miji ko da auren mijin ko bayan miji ya mutu wannan tahrimi ne mu'abbat haramci ne na har abada kada wani ya je kada wata ta auri wato uban mijinta bayan mijinta ya mutu ta ce kawai shi nan uban ya aure ta a wuce wurin a'a la yajuzu ba yanda za a kai ma ka auri matar ɗanka duk yanda ka ganta duk yanda kake son ta kake ƙaunarta ɗanka yana auren mace kundi ya tare da ita to haramun ne amma neman aure ya halatta da uba da ɗa su shiga layin nema wanda aka ɗaga aka buga shi a ƙasa sai ya haƙuri ko ba ka bane ba <laughs> wani wani hajji wai wai Allah ya sauke Allah ya sauke wai sun hada nema da ubansa uban yana yi shi ma yana yi to in nema ne kowa mai kokari ya je kokarinsa wanda Allah ta in ta zaɓi tsohon shi kenan in kuma yaron ta zaɓa sai tsohon sai ya haƙuri amma da Allah kai ya gaba da shi amma matukar mutum ya riga ya aure mace in ya ya aure ya aure ta ya tare to haramu ne ubanta kuma ubansa ya aure ta ko kuma ƴaƴansu mace ba ta auren ɗanta au abna'i bu'ulatihinna ko ɗan mijinta duk inda mijinki ya aure ki to ɗansa haramun ne ya aure ki saboda ai ya zama ɗanki ko kuma ɗan uwanki kamar mace ta auri yayanta ko ta auri ƙaninta haramun ne ko bani hinna wato ɗan ɗan uwanta kada wani ya ce malam ya halatta yarinya ta auri ɗan ƙaninta ko yarinya ta auri ɗan yayanta babu aure tsakanin ɗan yayanta uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ina fata ana fahimta ai kamar ɗanta ne kuma bai halarta ba haka na ƙani ma da yaya da ƙani jiɗi ne au bani aka wace hinna idan mace tana da ƴan uwa mata yatta ko ƙanwata sai ta haihu to bai halarta ba mace ta auri ɗan ƙanwata ko ɗan yatta wannan duk suna cikin maharin da ubangiji ya haramta babu aure a tsakani kwata-kwata da haka ya kamata a kiyaye kwarai da gaske al'ada daman al'adance ma al'ada ta gudana ba a aure tsakanin waɗannan mutane da wahala ta ga mutum al'ada wai ya je yana neman matar ɗansa ko ya je yana neman ɗan yana neman ƴar ƙaninsa ƴar yayansa ƙaninka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ba da za a yi ka aure ƴarsa ƴarka ce kamar yadda al'ada ta gudana cewa insha Allah fitina ma dai ba a fiye samun fitina ta faru tsakanin waɗannan mutanen ba a da amma a yanzu gaskiya an samu a littattafan musulunci an rubuta cewa وقد جرت العادة بأن الفتنة مأمونة بالنسبة لهؤلاء فتنة ما زي وحلا نجي أي وانا أباني من ما تتنسى ko mata ta nemi uban mijinta ko ɗan ɗanwata ko ɗanyarta a'a yanzu an samu a wannan zamani duk da al'adar mu ba daidai ba ne al'ada har yanzu al'adar ba daidai ba ne amma fitina ta faru ana samun shedanci wani abun baya iya faduwa wallahi baya ciwuwa mummunan abu ne ya samu ɗaya yana soyayya da matar ubansa kwarai kuwa ya samu yarinya tana soyayya da kawunta kawunta kanin uwarta an samu kanin uwa kanin uwa fa kanin uwa ya zo yana neman yar yassa ko yar kanwarsa suna soyayya da ita yana kuma neman ta ba'uzu Allah maka albarka to kaga kaga wannan abu ne abu ne wanda yake kazantacce daga ji ana fadawa ha sai ka ji ma ba daɗin faɗa to shi ne suka ce al'ada ta gudana ɗabi'ar mutane ba sa son irin wannan mu'amala ɗin amma shekan yau ya canza mutane tunani suna mayi wannan yana cin abi'atu an-nufus al-karima annaha ta'nafu min at-tatallu ila al-maharimi bin-nisbati laha dukkan wata ɗabi'a mai karamci duk wani mutum mai mutunci baya son ya leƙa al'aurar muharramin shi ba ya so ya gani yanzu kamar mutum ya yi ta sha'awar bari ya ga al'aurar mata ubansa haga daga jima ba daɗi ko kuma ƴar ƴarsa ko kuma ƴar ƙanwarsa ya ji tsarikinta sai mutum ya ji ba daɗi ba ya so kamar yadda ba zai so ya ga tsarikin ƴarsa ba zai so kuma ya tsaraicin yar kanwarsa ko yan yarsa ba wannan a dabi'a a nufusul karima rai mai karamci mai mutunci mai addini baya wannan to bayan waɗannan muharramai to kuma za a ƙara da kamar bafannu haramun ne mace ta auri bafanta haramun ne mutum ya auri yar kaninsa kun gane su ne al'amam dukkan babba dukkan layi na babba to mace ba ta auren babbanta amma za ta iya auren ɗan babbanta ‘ya'yan babbanu ana iya aure tsakanin ‘ya'yan babbanu amma ba a aure tsakanin ‘ya da babbanta ana nufin kanin ubanta ko yayan ubanta amma ya halatta ta auri sa'an ubanta kuma babbanta sa'an ubanta a shekaru ba a dangantaka ba ma duk al'amam haramun ne sannan al'akawai kawunnai su ma suna cikin haramcin me kawo dangin kawo inda kamar kanin uwa bayan da za a yi mace ta auri kanin uwarta ko yayan uwa kada wata yarinya yayan mahaifiyar ta zo yana soyayya da ita zai aure ta haramun su ne al'akawal ina fata ana fahimta sannan kuma za a yi ilhaƙin almaharin min raza wato muharramai auren shayarwa duk matar da ko duk yarinyar da ta sha nono da wani to ya zama haramun a gare ta irin shan nono din nan uwa ta shayar da yaro kuma ya zo ya girma watakila ya sha nono tare da ita wannan yarinya yar gidan matar to haramun ne wannan shi ma har abada ba ci da bambanci da yayanta uwa ɗaya ba ce ko kaninta uwa ɗaya ba da inda za a yi mutum ya nemi kanwarsa da aure wannan shine dalilin da shari'a ya hana wannan ban sani ba ina jin ko kafirai rana "Ai, ba sa wannan abu ko ko suna yi ban sani ba dai ni bai ban sani ba a shari'a wannan kafirai arna a ce mutum ya je aure kanwarsa ko ya aure sa uwa ɗaya uba ɗaya ba sa yi kaga a ɗabi'ar ɗan adam daman ba a yin wannan to irin waɗannan dukan su gaba ɗaya almahari wanda za a yi alhakin su da su al'amamu da al'akhwalu da kuma almaharin min arraba yanzu idan misalin wata mace a kirinkinta ta je tana shayar da yaro jariri tana da ɗanta jariri tana shayar da shi sai wata nan gashi ta zo gidan biki sai ta bar yarta ta shiga mana ake tana wanka yarinya tana ta kuka tana ta kuka sai wannan matar da yaro jaririn sai kawai ta ɗauki wannan jaririyar ta ba ta nononta ta sha ba uwarta ba ce amma ta ba ta nono ta sha har zuwa wani adadi kamar ya sha sau uku lafiyayyen sha ya sha ya sha ya sha ya sake ya sha ya sha ya sha ya sake ya sha ya sha ya sha ya sake ko hudu ko biyar duk yaron da ya sha nono a wajen mace wannan to wannan yaron ko wannan yarinyar da ita da 'ya'yan macen nan matar da ta shayar uwarsu ɗaya ubansu ɗaya babu aure har abada tsakaninsu an samu kuskure wata rana wani mutum da yi bincike ba ya je aure wata mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta ashe wata tsohuwa ta shayar da su a lokaci guda Bai yi bincike ba ko bai sani ba ita ma ba ta sani ba lokaci ya tsawo yaya aka yi wannan tsohuwa da ta shayar da su a zagaye-zagayenta sai je ta zagayo kawai sai tarar da wannan yaro ta tarar da wannan yarinya ta ce kai me ake yi wannan aure da tsakaninku suka ce eh ta ce to an yi shayar da ku ai kai na shayar da kai ke ma na shayar da ke ni na baku mama na kuka sha suka ce haba ta ce kwarai kuwa ta ce ka wannan mata ta yanka musu suka yi ta jayayya da ita abu dai har yi kai gurin annabi sallallahu alaihi wasallam gurin manzon Allah suka ce ya rasulullahi ka ga muna zaman aurenmu zaman lafiya kawai wata tsohuwa ta zo ta ce mana bai ta shayar da mu sai annabi ya ce kaifa wa qad za'amat yaya zan yi ta riga ta raya ta riga ta faɗa cewa ta shayar da ku ba aure tsakanin ku kai ba mijinta bane ita ma ba matarka bane automatically kawai auren ya riga mutu ba buƙatar rubuta takarda a saki dama asali babu auren ne kawai an yi zaman kuskure ne kawai ya danganta kuma an tara 'ya'ya ya za a yi wannan ko malamin fiqh a ita magana ya za a danganta san zuwa wannan mutumin ko ba za a danganta shi ba zai ci gadon su ko zai ci gadon su kuma wannan wani baci ne mai zaman kanshi ina fata ana fahimta amma irin ɗabi'ar da mata suke yi sun je unguwa kudu su ɗauki yaron da ba nasu ba su ba shi nono ko su ɗauki yan ba mata su ba su ba nono in wani abu ya juya wata rana aka zo neman aure a gida aka haɗa su aure to wallahi ba aure tsakaninsu so ya kamata a yi ƙoƙari a kiyaye kuma duk wacce ta san ta shayar da wani yaro ba ɗanta ba to ta rubuta sunansa a littafi ta ajiye saboda kar nan gaba ya zo aure ya haɗa shi da 'ya'yan gidan gaba ɗaya ba kuma ba sai wannan yarinyar ba da suka sha tare a har kannanta ta gaba ɗaya ba aure a tsakaninsu Allah kiyaye waɗannan abubuwan ki ɗaya haramun ne a aure a tsakani sannan kuma suna daga cikin muharramai kenan za mu ce auni sa'ihinna ko yan uwanta mata ba laifi idan mace ta ga zinar yar uwarta mace mace ta ga wuyar yan uwanta yar uwarta mace ko ta ga gashin yar uwarta ko mace ta cire dan kwali a gaban yar uwarta mace wannan ba laifi bane amma haramun ne mace ta cire dan kwali a gaban maza ga tsagin haka a gode kuma malakat hunna ko bayan su mata abin da damar su ta mallaka kamar mace tana da bayi a gida wannan ba laifi au tabi'ina ghairi ulil irbati wato min rijali ko waɗanda suke bin mata wanda ba su sha'awa akwai malamai sun sabani akan attabi'ina gairi ulil ibati min rijali za mu yi bayani akan su amma dai fassara take tsaye akwai mutanen da suna bin mata amma ba su da sha'awa kwata-kwata eh wanda za mu yi bayani akan su a irin waɗannan mutane aw tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa ko kuma yara ƙanana wanda ba su iya gane al'auran mace ba yanzu akwai yaro karami wanda mace za ta iya kwance zani ko ta cire wandanta wani azubillah a gabansa ba zai iya tsanin al'aura ba hanyar karami yaro da baya iya gane al'aura yanzu yaro karami da bai kai ya kawo ba dan ka cire kayanka a gabansa ba komai ba dan zai iya gane ba kuma kwakwalwarsa ba ta kai ta nika cafka ta gane cewa a ai ga al'auran wani ba to wannan halal ne dan ya ga al'auran mutum amma duk yaron da ya fara yin wayo ya iya gane al'aurarsa shi yana jin kunya to kuma zai gane ta to ba a cire kaya a gabansa kuma mata ba sa bayyana ainihin al'aurarsu a gabansu ne a tufilin ladina lam yasaru ala auratin nisa wannan bayani ne li baqiyatul afrad ya juzu lil mar'a sauran mutanen da ya halatta mace ta sa iya ganin wani abu nata na kwalliyarta ko adalta da muka faɗa ba laifi bane sannan malamai suka ce ya halatta ga mata muminai su bayyana adon su kwalliyarsu a gaban yan uwansu mata waɗanda suke tare da su a gida ko kuma suke musu hidima kamar yanzu misalin mata a gidanka akwai yar aikinta akwai mai mata wanke-wanke akwai mai mata shara ka ba laifi ba ne don ta yi kitso a gabanta ko ta cire gashinta a gabanta ko ta canja zani a gabanta ko ta ga kirjinta a gabanta wannan ba laifi ne yar uwarta ce mace kuma suna zama wuri ɗaya kuma akwai hidima a su amma banda kafira bai halatta mace kafira ta ga gashin mace musulma ba bai halatta ba ina fata ana fahimta ko bayi wannan ba laifi a bayi mata ake nufi banda bayi maza kamar yanzu misali mace tana da bayi mata masu mata aiki suna mata zirga-zirga a gida to wannan ba laifi ba ne don sun ga wani abu na ado a jikinta ko kirjinta ko gashinta kuna makamancin wannan amma banda bayi maza baligai bawa namiji baligi haramun ne ya gama mace daga nan nake jan hankalin wasu daga cikin wato mutanen musulmi wanda Allah ya ba su dama da suke daukan kuku a su dafa musu abinci maza kuma suna shiga kicin ɗinsu su suke musu abinci da su da iyalinsu suna kallon matansu na'am idan kicin ɗin a can waje yake kasa sa ganin matanka to ba laifi bane idan ka dauki kuku na miji ya dafa ma abinci amma ya zama akwai total demarcation akwai rabawa akwai rata tsakaninsa da matanka da da 'ya'yanka 'yan mata amma mutum ya zama kicin ɗinsa a tsakiyar gida yake kuma ya ɗauko kuku balagagge mai dafa masa abinci yana karaskiya da matarsa wannan karamu ne kuma layin juice Ina a birane yawanci ana yi kuma abin tausayi wani lokacin ba ma musulmi ba ko mutumin da yake kafiri watakila mai hikidi ga musulunci watakila mai wata manufa sai saboda ya ji ya karanta ya karanta dafa abinci da mace ka nema ya fi maka sauki amma in ma ka dauki kafirin yana maka lallai lallai ya zama ka aminta da shi an ba mamaki amfani da shi ya zuba maka guba ya kashe ka wallahi kuma ya san sirrin gidanka ko bayan shekara nawa ya gama karance ka ya kamata a kiyaye mu dai abin da ya dame mu yanzu haramcin irin masu dafa abincin nan su rinka ganin matan musulmi darajar mace musulma ya fi ta fi ƙarfin namiji ya zo yana kallonta a gidanta in haka ne mai amfanin sa ta a gida da ka rufe ta da kai su kuskure ne ba daidai ba ne ba wasu kuma za ka ga suna da yara 'yan mata sai mutum ya ɗauki matarsa ya tafi ingila su je su yi wata guda a ingila ya bar yaran 'yan matansa balagaggu suna zuwa makaranta suna zuwa jami'a A mai dafa musu abinci balagagge namiji watakila ma ba musulmi ba a gida ɗaya wallahi akwai hadari gayi da bambancin ka bar wa kula nama ka san dole su taba ko to a kiyaye irin wannan zamananci wannan boko boko da wani wayewa da ake gani ƙauyanci ne don shi musulmi wayayye to shi yake sarrafa zamani ba wai zamani ya sarrafa shi ya juya shi yadda ya ga dama ba Mata na mu yi ƙoƙari wato mu gane wannan saboda ba don komai ba mutuncin mu da mutuncin iyalanmu wallahi yana wato ba ni sunan shi yana da kima shari'a mu ƙoƙari mu san wannan Um, da cikin abin malamai suke faɗa dangane da tabi'ina gairi, ulil irbati min rijal da Allah ya faɗa um, malamai suka ce su ne mutanen da suke akwai wasu mutane da aka yi sai su rinka bin jama'a kamar almajirai ne in an ci abinci an rage sai a basu su ba su san komai ba kawai banda in an rage abinci a ba su adam kuma yadda imamu bagawi ya ce kuma ladina ya tabi ليسيبوا ليسيبوا liyasibu من فضل ta'anihim lahim mata لهم إلا su suna bin ku ne ko an yi tafiya ko a gari ba su damu da mata ba ba su damu da kowa ba ba su da wata sha'awa ba sa sa ido wanda albajirin wannan zamanin albajirin wannan zamanin dan leƙe ne kwarai kuwa yawa sai ya leƙa bayan ya karɓi abincin sai ya leƙa to ba irin waɗannan ba wannan na ne su kawai abin da ya dame su a ba su abinci la haja da lahum bin nisa ba su da alaka da mata an riga an sani ko kallon matan ba su abin da suke kalla abinci kawai ai abinci a ba su sune attabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal wannan ba laifi bane wata kila dan mace gashin ta abude ko kirginta abu da sun gani wannan babu laifi wannan shine ra'ayin imamu ba da imamu sha'abi da imamu jahid Allah musu rahama gaba daya abdullahi dan abbas ce a'a at-tabi'in ghairi ulil ilbati min ar-rijal ana nufin irin wawayen mutanen nan wawaye akwai yara za ga su wawaye wawa ne haka yana dolo dai haka shi kawai gashi nan dai gashi gashi nan haka bai damu da komai ba wannan yaushe ma za a nan irin su ne a tabi na gairi ulil albati min rijal um wasu kuma suka ce ina irin mutanen nan kamar fidiyayyun mutane wanda gaba ɗaya ba sa iya ba sa iya aure ba sa iya haduwa da mace ko dai an fidiye shi ko kuma haka Allah ya shiga ba kalbi da sha'awa namiji ne zai iya haduwa da mace amma kwata-kwata ba abin da ya dame shi akwai su kwata-kwata ba su sha'awa su wannan dan sun shiga cikin gida wannan ba laifi tunda abin da ake gudu ba su da shi haka malamai suka faɗa irin hasan basari da sauransu Allah ya mana akwai Allah ba mu gaciya ko su kuma suna cewa irin dan daudu ne al-muqannas irin dan daudu mai shi da nema yake ma ya zama macen gaba daya to shine at da ghayr ulil ilbati min ar-rijal wasu kuma suka ce a'a tsoho tsohon mutum tsoho takub shine attabi'ina ghayr ulil irba wani tsohon ka hada shi da yara ƴan mata ma me zai me zai musu ba abin da zai musu ya gama expire ya tafi zancen sa ya kare da wanda aka dandake shi ina fata ana fahimta da al'innin in an ce al'innin akwai wanda Allah yake halittar su masu karamin gaba gaban su dan karami ne dan fit haka yake komin girman su baya baya wuce wannan kuma haka halittar su gaba ɗaya gaban su baya wuce dan yatsan nan kan yatsan nan kansa a haɗe yake a jikinsu kwata-kwata su ba su da halitta irin ta maza shine al'annino mai ahalar ne ishmawi ma ya kawo su yana bayani a kan shi a irin waɗannan duk su ne ake fassara su da tabi na zai ulil ilbati min rijali aw at-tifl alladhina lam yadharu ala auratun nisa an ce a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da urwa ya ruwaito daga nana aisha wani mutum yana shiga gidan manzan Allah irin yan daudun nan ne muhannas ne irin yan daudun nan ne aka ce su suna ganin yana cikin zai ulil irbati min da jani wani ne ya shiga gidan annabi yana nan wajen ɗaya daga cikin matarsa sai shi ɗan daudin sai ya zo yana bayanin wata mace a gidan mana ya je wani gida tun da an ɗaga mai ƙafa to ya je ya karanto sifar wata mace sai ya zo yana sifanta ta sai ya ce ai in ta juya kamar kaza take juyawa in tana kallo kama kamar kaza ne take sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai daga yau kan na sake ganin irin wannan mutumin a gidana dan daudu kare sake shiga gidana daga nan aka kori dan daudu daga cikin zai rikuli irbati min rijali yace la yadkhulanna alaykunna hadha ku saka maka hijabi kada irin wannan mutumin ya sake shigowa ya zo muku gidanku hadisin bukhari ne da muslim suka rawaito shi kaga anan gurin illa shi ne shi an ce an ba shi dama ya shiga kan mata saboda bai da wata sha'awa ta mace galiban dan daudu wani ma baya aure dan shi ai ji yake shi kansa ma mace ne shi kansa sai ya daura dan kwani ya saka zobe ya rinka tafiya ana daura gani yana gartsara wai shi wai shi wai dan daudu ko wani yaro da aka yi dan daudu da muna yara a makaranta kai ya da ku a wajen mu ka shi muke wani sosai a makaranta muna yara wannan ki ta ba mu haushi da mun yi masa abu sai ta gantsarewa eh shi wai mace ce ai sallahi a yara irin muna abokanai din mun fito makaranta wuce mu masa shegen duka in bai daina wani abu ba amma wallahi baya dainawa Allah ya kansa rahama ma an ce mun ya rasu amma fa muna yara ne muna ƙanana ne ke tunawa wallahi bana wata an zai tafi makaranta za mu taho wallahi shi da dan kwalin sa yake tafowa da dan kwali gashi mun saka makaranta amma shi sai ya daura dan kwali idan ya ga prefect ko ya ga masa ko ga abin da sai ya cire amma aji in ba malami sai ya mai da dan kwalin nan ya ta yawo da zobe da awarwaro a cikin jakarsa ga koda ga abin din mata ga jan baki duk a cikin jakarta da makaranta to wannan ya sa mu muna yara muke jin haushin su muke dukansa amma wallahi bai gyara ba baya gyara ba to wannan ɗabi'ar su ce so ne irin yan dole nan da ake faɗa to kaga shi wannan ai bai da ma sha'awar mace shi sha'awar yake shi din ma ya zama mace gaba ɗaya da haka ma wasu ma marasa tsoron Allah ma suke auren su a matsayin mata ma to amma wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ganshi ya shigo gida kawai sai ya zauna a cikin mata ya miƙe gaba kun san in dan daudi ya shiga cikin mata haka yake sakewa sosai kawai sai annabi ya yana ta bayanin wata mace ai tana da kaza ai sifar kaza ai kaza yace ah, ah, ah, yace wa matarsa yace kai ka fita yace in na sake gani kar wani irin wannan mutum ya sake shigo muku gida kun ga yanzu hukunci ya tabbata kenan irin waɗannan tun da zai je gano matar wani ya zo yi bayaninta ko ba ka bane wataƙila ya bayaninta wa wani namiji me yasa aka ce kada mace musulma ta bar kanta ko gashinta ko tsiraicinta mata wacce take kafira mara tsoron Allah ganta za ta iya ɗaukan kamar ta je ta gawa wani sannan kuma annabi ya kafa doka ya ce kada wata mace ta je ta ga 'yar uwarta mace ta sato sifarta kamar ta fatan'atuha li zawjiha ka annahu yanzuru ilaiha kamar misalin matarka zai ta gano matar abokinka sai ka zo kana tambayanta ka ce wai fara ce ko baka ce a a ba a ka daina wai tana da gashi ko ba tana ruwanka mace ta ɗauko sifar wata ƙawarta tana gaya wa mijinta haramun ne sai kuma ko ki daina ko ki wa kanki illa yana wannan zakin bakin na ke rabe ɗaya da zaki zai ki gaya mai zaki jawo kanki wata masifar da ba za ki iya tattarewa ba so haramun ne mace ta ga sifar yar uwarta mace ta gaya wa mijinta to ta gaya wa wani ba mijinta ba ma fa shi ma haramun ne dan kamar ya ganta ne sai dai kin yana neman ta ne da aure ya tura ta ta je ta gano kamar ta ta gaya masa wannan babu laifi a shari'a ka tura ɗanwar ka ka tura yarka ta gano maka wata yarinya ke maka bayani yadda take dan kana so ka aure ta amma haka kawai dan zaman hira kana zaune da matarka ka zo tana ta bayanin sifofin matan mutane wannan haramun ne ko ka tura ta gidan abokinka ka je ta gano matan abokinka tana ba da labari kuma kana saurarawa wannan haramun ne la ya juzu ina fata ana fahimta wani shine awil tifli alladhina lam yazharu ala awratil nisa'i wala yadribna bi arjulihin liyulama wa yakhfina min zinatihin Allah ce kada mata idan sun zo tafiya su rika kada kafafuwansu ina fata ana fahimta da a jahiliya aka ce kanatil mar'a idan mashat idan mace tana yin tafiya wato darabat bi rijliha li yusma sauta khilkhaliha sai ta rika tafiya tana buga kafarta kaf kaf to suna sa irin sarka din nan mai kacau kacau wa tasma'u lil hayy ko tasma'u lil hayy waswasan idan sarafat ka kama sa'ana bi rihin ishrikun zajir irin yadda suke yi suna tafiya suna tafiya kacakar kacakar kacakar kacakar kacakar kacakar wala wannan shari'a ta hana mace ta sa awarwaro da sarƙa a kafarta da za ka rinka taka kafarta li yuqlama dan a rinka gane a san ma yufina min zinati yana abinda suka koyi na adan su a kafa irin adan kafan nan da suke yi Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ayyuhan mu'minuna dangane da tawaya da kuka yi da kallon matan mutane da leka abubuwan da bai halatta ba ya ku mu'minai la'allakum tuflihuna ko kwa samu rabauta ko don ku rabauta ku tuba zuwa ga Allah ku neman afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala min ya fi muku manzo Allah ya ce ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah kuma ku nemi gafarar ubangiji tabaraka wa ta'ala akan dukkan abin da kuke yi ce fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ni dinnan ina yin tuba kullum sau ɗari inji ji Allah hadisin Imam Muslim na sahabbai suka ce annabi yana zaune a wuri guda wallahi muna irga istighfarin sa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai mu irga guda 70 a kan zama yan mintuna kadan annabi mutum ne mai yawan yin istighfari dan haka wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh